Jama'a masu sauraron gidan rediyon muryar Amurka barkanmu da warhaka. Barkanmu da saduwa da ku a cikin wani sabon shiri da ɗan gari. Shirin da a cikin shi ne kukan jin labaran garuruwa masu tasowa domin jin eh, irin ci gaban da suka samu da kuma matsalolin da suke fuskanta da ma hanyoyin bi domin magance su. a nan ina wani gari da ake ce maraɗi da bai da nisa sosai da birnin maraɗi daga jin raɗi in ka ce maraɗi za ka tuno da cewa yana kama da sunan garin to amma ba mu sanya aka yi garin yake da suna irin wannan ba sai ka gabatar da kanka ga masu sauraron gidan rediyo murya amurka bismillahi rahman rahim eh, ni ne falalu usman mai garin radi malam falalu wa barka gashi mun iske ku a wannan gari na radi yaya harakokin gari suke tahiya to harakokin gari alhamdulillah bismillah tunda komi namu na ta daidai mun yi noma mun samu cimaka alhamdulillah kafin mu kai ga maganar noma menene tarihin garin radi a takaice cikin 'yan mintuna to lalle dai garin raɗi mu mutane ne bare-bari muka taso daga wajen borno muka zo nan ƙasar maraɗi tun lokacin da ake wannan kame na abubuwa to allah ya sa muka zamna na bayu hmm. to allah ya sa muka zamna hannanniya muka samu wannan sarauta daman kun iska garin ne koko da kuka zo ne aka kafa garin matsali ah, da muka zo ne aka kafa garin tunda tun lokacin nan ai duk ana zamana ne ana kaman bayu ana komi to duk lokacin nan ne muka samu aka kafa garin tare da turawa da kowa za a iya cewa wannan gari ya kai shekara nawa to mu dai wannan gari kawai yadda kace kaji suna hito daga maradi to haka nan ne tun ƙasa muke tare da maradi tun can ƙasa kuma muka taso hayo jiya muka komo nan tare da maradi kenan lokacin da kaga maradi ta yi haka nan ne kusan wannan gari yana biyan maradi yana biyan maradi tun da su uwayen namu suna tare da su dan kulodo ko ba gaskiya to kawai lokacin nan ma sarauta tun da su bare bari ne sun same ta ne ta hanya su dan kulodo eh su suka ba su su suka ba su ita tunda tare da turawa suke da su dan kulodo eh su tsohinmu suna nan tunda su bare bari ne sun hito daga Borno suka zo suka zamna tare da mutane wannan gari na ko wani gari yake bi a yankin Maradi mu garinmu yankin da yake bi yana bin madarun fa kuma kantomanmu mu sahoci. na'am eh wannan gari na ku mutanen da ke ciki misali baitin bare bari yanzu akwai hausawa ko hilani ko buzaye eh akwai kala-kala da yawa mm. kabilu da yawa ke da kwai mm. tunda akwai goburawa akwai kacinawa akwai buzaye akwai hilani. akwai duka yanzu da duniya ta kai kai har zabar ma duka muna da duka mun kame <laughs> yanzu eh. misali mutane za su kai dubu nawa a wannan yanki na ku ko dari nawa lalle gari na alhamdulillah tabarakallah yanzu ni samu dai a takaice garin nan na samu wajen kan dubu ko goma sha biyu ko goma sha uku mutane mutane su waɗannan mutane suwa da suwani ne suke rayuwa a ciki 'yan kasuwa ne rindawa ne eh, ma'aikatan gwamnati ne muna so kama mu ƙarin bayani da suwa da suwa ke akwai a ɓangaren cigaba. lalle cigaba ya kawo cikin gari na bisbillahi akwai ma'aikata sosai akwai ma'aikatan gwamnatin akwai 'yan kasuwa akwai ma'aikata masu zaman hannu masu zaman kansu akwai manoma akwai makiyaya kenan duka <laughs> duka kasuwa dai mun girma ina maganar karatun boko da na islamiyya a wannan yanki naku gaskiya boko tana ci gaba kuma islamiyya tana ci gaba hmm. tunda a matakaice yanzu boko a gari lakolkin da ke gare ni ya kai ina da ekol da biblik da karce wajen kishi biyu bai cin madarasa ga ekol eh, jardin kenan kaga gari ya girma kuma duk cikin kowace ecole sai an samu director biyu kenan alhamdulillah ina bangaren addinai musulmi akwai krista duka ba abun da babu mm. to amma kuma ana zamanin lahiya ana zamanin lahiya ba mu da matsala tsakanin ku akwai fahimtar juna akwai fahimtar juna a hana wani abin da yake ba mu da duk mai yin abin shi yana iya yi taro da fastoci da malamai duka kana hada duka muna kiran su mu zo su ma fasto suna kiran mu in za su sallolin su su kira mu su yi invitan mu mu je mu yi tare da su hmm. mu ma in muna sabgogin mu su zo su yi invitan mu su ba mu in wani taimako muke so su zo su taimaka ma mu su ce ga taimako in kake sabga suna iya su zo su taimaka ma su ce kawai yanda mu muke yi haka suke mu hmm. gina mu ba mu da matsala tun da dangin mu ne hmm. duka mu da uwan nan kirista namu da mu da su dukkan mu guda ba mu da bambanci tun da 'yan mu ne zamna muke akwai wasu mutane 'yan asalin raɗi wanda suka zo nan maraɗi da ke kusa ko kuma suka je har babban birnin ya mai suka zama wasu ma'aikata ko minista ko wani wanda za ku albahari da shi a ce ai dan garin raɗi ne a gaskiya alhamdulillah raɗi na zamna da kadir kadir hmm. manyan ma'aikata na garin raɗi da yawa asalin garin yan asalin garin na haihen cikin garin hmm. na yi da su kadir kadir hmm. wanda har sun girma sun yi aiki cikin Nijar babban aiki kuma har Allah ya masu cikawa hmm. yanzu sai ɗiyansu kuma duk cikin raɗi suka yi lakol suka girma har Allah ya ɗaukaka su suka zama manyan ma'aikata ko ba gaskiya ba eh, to bangaren in muka da bangaren sarautar ku gashi kai ne mai gari mai gari na nawa ne kai a raɗi sannan ta yaya akwai wani ƙarfin sarauta ta rukon garin eh lalle dai akwai karhi tunda sarautar radi karhi gare ta sosai hmm. tunda yanda ka san marada ake raɗa sarautar mu nan maraɗi koha gidan sarki. cin a ake tattauna a zaɓo wani koko a kawai gado ne ake kai tsaye. Sai ka gada daga inda aka ce eh, gado tashi hezura a tunda sai gadon ku. Hmm. Kenan sai wanda ya gada ake samu aje a zo nan maraɗi hmm. wajen sarki hmm. a nada tun lokacin da ake yi tun da yanzu kun san yanzu sarauta ta koma ta zaɓe ta vote ce yanzu amma can lokacin da ake yi in dai za a yi za mu tahiya can kawo wajen sarki sarki ke naɗa ka hmm. shi ke naɗa kai ce kai ne mai gari kaza hmm. sarkin maraɗi ba gari na nawa ne yanzu a wannan gari na raɗi to ni yanzu ina gani ni ne margari na hudu tun tasowa da kawo garin yanzu shekarun ka nawa kana shugabanta wannan yanki yanzu shekara ta 22 ina iko cikin garin raɗi hmm. to ni ka fahimta cikin eh, ci gaban garin daga lokacin da ka fara mulkin garin zuwa yanzu eh, to abinda na fa'inta na samu ci gaba cikin cikin gari tunda da mun samu shato muna da shato na ruwa wanda ke raba mu famfuna yanzu kuna da ruwa garin muna da muna da ruwa wanda muke sha shato garin kuma kuma tun ina magana wutar lantarki wutar lantarki ma muna da yanzu ma gashi nan kana gani koha gida yan Nijilek sun zo suna ansa kudin facture magana tsaro magana tsaro alhamdulillah haka ne masu sauraron gidan rediyo muryar Amurka kamar yadda za ku kulawa lokacin da aka ɗiba ma wannan shiri ya kawo jikin shi da fatan kun nishaɗantu kuma kun su da wannan hira da ta haɗa mu da Alhaji Falalu Usman na ah, mai garin garin Raɗi da ke kusa da Maraɗi a jamhuriyar Nijar da fatan shirin ya ƙatar da ku a cikin wannan shiri na da ɗan gari amadin sauran abokan aiki sunana Mansur Sani nake cewa mu kasance lafiya.